ne da tara ga watan janairu miladiya 2026 muna masallacin cibiyar dare awa ne da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa locos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sunan abi dawud rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul adab babu buka ne da ke magana akan ladubba kyawawan halaye da za a yi koyi da su da kuma miyagun halayen da za a nisace su za mu tashi babun fin nasiha bismillah qala al rahimahullahu ta'ala bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah fin nasiha ahmad ibn yunus qala haddathana zuhair qala haddathana suhayl ibn abi salih عن عطاء بن يزيد عن تميم الدار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وآمتهم أو أئمة المسلمين وآمتهم نعم. babun fi nasiha wannan babi na magana game da sha'anin nasiha nasiha kamar yadda imamul khattabi ya ce wata wata dunkulallar eh, magana ce wanda ke nuna gurin alheri da kuma fatan alheri, kowane irin nau'i na alkhairi ga wanda ake wa nasihar da kuma eh, gurin gujewa miyagun abubuwa ga duk wanda ake yi wa wannan nasihar abu dawud suleiman ibn dawud as-sijistani suleiman ibn al-ash'af as-sijistani rahimahullah ce haddasa ahmad ibn yunus قال حدثنا زهير waɗannan duk wurin malaman hadisi kowane su siqatun ne zuhair ne Ibn Ma'awiya, kuma kutubu sita sun rawaito hadisansu su qala haddathana suhail suhail Ibn abi salih am eh, saduq ne wurin malaman hadisi amma kuma kutubu sita sun rawaito hadisansa ana ta ibn yazid shine al-laisi shi ma siƙatun ne kutubu sita su ruwaitu hadisansa an tamim addari tamim ibn aus ke na addari radiyallahu an ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna dina lalle addini an nasihatu shine nasiha manzo sallallahu alaihi wasallam ya maimaita har uku wato addini shine kai fata alkhairi ga dan uwanka kuma ka roƙi Allah ya tsirar da shi daga sharri kamar yadda kai ma kake fatan samun alheri da kuma tsira daga sharri qalu sai sahabbai suka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam liman gawa addini yake nasiha qala sai ce lillahi ga Allah addini nasiha ne shine mai yin imani da Allah bin umarnin Allah da kuma nisantar abin da ya hana sannan sifofin ubangiji subhanahu ta'ala waɗanda ya tabbatar eh, sifofin da ya tabbatar kansa a tabbatar mai su waɗanda kuma bai jingina kansa ba kada a jingina mai nasiha kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala a tsarkake shi daga dukkan nakasa a siffanta shi da kuma dukkan kamala nasiha kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kitabihi kuma nasiha ga littafin Allah ne yin imani da littafin cewa saukake ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wato alqur'ani ga kuma gaskata labaran daga cikin alqur'ani da kuma miƙa wuya ga hukunce-hukunce da suka zuwa cikin alqur'ani nasiha kenan ga alqur'ani wa rasulihi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin imani da shi cewa manzo ne da Allah subhanahu ya aiko shi kuma shine ƙarshen manzanni gaba ɗai cikamakon annabawa bai umarninsa da kuma gujewa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana da kuma girmama sahabbansa da daraja su irin darajar da Allah subhanahu ta'ala ba su to duk yana daga cikin yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam nasiha sun sahabbansa da kuma eh, rashin tozarta ɗaya daga cikinsu eh, immatul mu'minin nasiha kuma ga shugabannin mu'minai wato shine yi musu ɗa'a ga abin da suka yi umarni matukan ba saƙo ba sannan kuma da roƙon musu Allah shi musu jagora a cikin shugabancin da suke yi da kuma rashin yi musu bore ta kowace hanya idan ya kasance kafircinsu ya bayyana a fili ne to wani a tuɗe su a aza waɗanda suka dace ba tare da an ce a tsaye musu bore ba da kuma roƙon musu Allah shi musu jagora ba tare da la'antar su ba duk yadda kuwa fajircinsu ya kai fajirci to ba za a la'ance su ba sai da a roƙon musu shirya wa da kuma nasiha ga musulmai baki ɗaya waɗanda ba shugabanni ba su kuma shine jin tausayinsu da kuma ba su haƙoƙinsu da kuma rashin zaluntar su. au a'immatul muslimina wa ammatihim ko maimakon a'immatul mu'minina a'immatul muslimina ce wa ammatihim to duk dai abu guda ne a'immatul mu'minin da a'immatul musulmin da ɗaya ne to a taƙaice wannan shine nasiha ga addini zama addini nasiha kenan duk gaba ɗai babu wani mu'mini ko musulmi face ya faɗa eh, cikin waɗannan rukunai ko dai ya kasance cikin iyalin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ko kuma tarsashin shugabannin mu'minai ko kuma a cikin gama gari na mu'minai baki ɗaya bai yiwuwa ya ce shi bai cikin kowane ɗaya daga cikinsu in cikin su ba mu'mini bane ba musulmi bane حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه ابن عمرو بن جرير عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم قال وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر تحدثنا أمر بن عون أمر بن عون ثقة لي كتب الستة صور وتحدثنسا قال حدثنا خالد شين ابن عبد الله الطحان الواسطي شما ثقة لي كتب الستة صور وتحدثنسا عن يونس شين ابن عبيد shi ma siqatun ne kutubu sita sun rubuta hadisansa an amr ibn sa'id shi ma siqatun ne bukhari ya ruwaito hadisansa cikin al-adab al-mufrad sai muslim da ashabu sunan an abi zur'a ibn amr ibn jarir shi ma siqatun ne abu zur'a eh, shine amr ibn harim amr ibn jarir ko yayi shi ma siqatun ne kutubu sita sun rubuta hadisansa an jarir shine ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu qala ce bayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wato na miƙa ga manzancinsa da kuma yi imani da aiko shi da Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin da na ɗauka tsakanina da shi ala sam'i cewa zan saurara idan shugaba ya kira wa ta'a kuma zan yi da'a ga abin da shugaba ya umarni da shi ko kuma ya hana wa an an sahali kulli muslim kuma yi alkawarin zan yi nasiha ga duk ɗan uwa musulmi baki ɗaya nasiha kamar da yake kalma ce jami'a ta kunshi abubuwa da yawa neman taimako gare ka duk taimakon da za ka iya ba ɗan uwanka musulmi na daga cikin nasiha maganganu masu daɗi da zaka wa ɗan uwa musulmi yana cikin nasiha shawarar da zaka ba ɗan uwa musulmi da zai amfane shi yana daga cikin nasiha duk abin da zai zama amfani to yana daga cikin nasiha qala jarir ce wa kana ba a shay'a to shi jarir idan zai sai wani abu ga yanda abu zur'a ke bada labari eh awishtarahu ko kuma in zai sayar qala sai ce amma innal a akhadna minka abin ga da muka ansa gare ka ka bashi in kudi ne ka bashi ka anshi kaya ko kuma kaya ka bashi ka anshi kudi. sai ce innal a akhadna minka abin ga da muka ansa gare ka ahabbu ilaina shi yafi soyuwa gare mu in kudi gare ka baka da bukatan kudin kamar abin nan da za ka sai da kudin. ka yi bukata abinda za ka sai fiye da kuɗin da kake da in littafi ne za ka sai ka ɗauki kuɗi ka je ka ba mai littafi littafin nan da ka ansa to ka ta son shi bisa kuɗin nan da ka bashi to sai ce mai inna lazi a minka a khazna minka abin da muka ansa gare ka a habbu na shi fi tsayuwa gare mu min ma a fiye da kuɗin da muka ba ka. na fi son littafin gada na ansa gare ka fiye da kuɗin gada na baka in kuma littafi ne ya ɗauka zai je ya sayar ya ba da littafi aka ba shi kuɗi sai ce mai to ka sani kuɗin gada na ansa gare ka na fi so ne bisa ga littafin gada na baka a lokacin ya danganta ga irin buƙatar da mutum ke ciki duk lokacin da ka ɗauki wani abu za ka sayar ka an so wani abu to ka yi buƙatar wannan abin da za ka amsa fiye da abin da za ka saya sai ce to amma fahtar ka zaɓa ko ka sayar ko kuma ka fasa babu tilas in ya sayar shi nan kuma ya ce a ya fasa kuma shi kenan duk yana da cikin nasiha dai da zai wa ɗan uwa kada ka gai watakila cewa kana da buƙatar abin ga amma tun da wani ya ce yana so to ya zan yi ban iya hana mai sai ɗauko ya baka cikin ɓacin rai alhali inda zaɓi ne to ya zaɓi ya ba abin shi to tun farko sai ya baka zaɓi ka sani fa abin da za an sa gare ka na haiso ne bisa abin da zan baka kamar shi yana ganin cewa ƙwaruwan mai shifa fa zai cutar shi zai ya zai an shi abin da ya fi so ya bayar abin da ba shi ne ya fi so ba kamar ya cuci wanda ya sayi a gare shi kenan saboda haka shin shi ma din haka yake gani abin da zai anshi ya yi son shi bisa ga abin da zai baya in ya yi so to shi kenan an zo daidai da daidai kenan shi ya bayar ya anshi abin da ya fi so shi ma abin nan da ya ansa shi ya fi so saboda haka lokaci yi daidai da daidai kenan wani bai cuci wani ba to jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu idan zai sayayya sharadin nasiha da yake wa dan uwa musulmi kenan sa'annan dada sai a kammala sayayya to yi wa ‘yan uwa musulmi nasiha ko dai ba a ce wajib ba yana daga cikin abinda ke ƙara danƙun soyayya da danƙun zumunta abin da ke ƙara musulunci ƙwari da kuma ƙarfi abin da ke ƙara haɗin kan al'ummar musulmi a ji cewa kamar yadda hadisun ne ambata duk gaba guda ce gangan jiki guda idan rashin lahiyar ta kama hannu to haƙƙafa ma babarinta a kai ba da kai da ko'ina gaba ɗaya an rashin lahiyar ta kama ƙafa to gangan jiki ko'ina kamawa yake kakka ji cewa musulmin amerika babu ruwanka da shi musulmin canada babu ruwanka da shi musulmin rashiya musulmin eh, pakistan musulmin isra'ila babu ruwanka da su musulmin palestine babu ruwanka da su a'a har yanzu musuluncin bai zauna cikin zuciyarka yadda za ka wa musulmin da kuka hito ciki guda da shi nasihar da za ka yi mai ya zan duk musulmi da ka haɗu da shi duniya za ka iya mai wannan nasiha to lokacin ne musuluncin ka yi zauna amma idan ya kasance banban wani musulmin babu ruwanka da shi in mutuwa ma zai hige shi mutu shi ya sani to wannan babu nasiha jarir daga cikin alkawarin da ya ɗauka kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an ansa li kulli kowane musulmi baki daya kuma haka addini ya nuna almuslim akhul muslim haka Allah subhanahu wataala ce innamal muslimuna ikhwa Allah ran ba sai mai babun fil ma'unati lil muslim babun fil ma'unati lil muslim قال حدثنا أبو بكر وعثمان, وعثمان بن أبي شيبة المأنى قال حدثنا أبو معاوية قال عثمان وجرير الرازي حا وحدثنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا أصبات عن الأأمش عن أبي صالح وقال واسل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على مؤثر حدثنا محمد قال حدثنا ابن كثير حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي الربئي بن هراش عن خزيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة باب في المعونة للمسلم هل ينزل غبا da yawa ɗan مسلمين فيها nasiha المعونة في mauna lil muslim ga dan uwanka musulmi ka taimaka mai da irin duk taimakon da kake da yana daga cikin nasihar da zaka wa dan uwa musulmi abu dawud ya ce haddasa abubakar ibn abi shaiba abubakar ibn abi shaiba ne sunansa abdullahi ibn muhammad yasa abubakar kuma ya fi shahara da kinaya sannan fiqatun ne kutubu sita sun rubuta hadisansa banda tirmidhi wa usman ibn abi shayba shine ya hada su yake ibna abi shayba usman ibn muhammad shi ma fiqatun ne kutubu sita sun rubuta hadisansa banda tirmidhi da nasa'i tirmidhi cikin shama'il muhammadiyya ya rawaito hadisansa nasa'i kuma cikin amalul yawmi wal layla qala abu bakr da uthman suka ce haddathana abu muawiya shine muhammad ibn khazim abdarir thiqatun ne duk kutubu sita sun hadisansa qala uthman uthman ibn abi shayba bancin ya yi karatun wannan hadisin makarantar mu'awiya eh, makarantar abu mu'awiya da ya je makarantar jarir ibn abdulhamid abdabbi kuma sai ya samu wannan hadisin ya karanta kuma gare shi amma ban da shi abubakar shi bai samu hadisin makarantar jarir ibn abdulhamid ba shi ne sa usman ibn abishai ba shi kaɗai ne ya ce wa jarir su biyu suka ce haddasana abu muawiya sai usman ibn abi shaiba ce wa jarir Ya ce kai ni har jarir ma na karatu wannan hadisin gare shi Shi ne ibn Abdulhamid arrazi shi ma sai thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa wa haddasa na in ji abu dawud da kenan ha ko taw bancin ya kawo ga jarir ibn Abdulhamid da kuma muawiya سيتي ها حول السند وحدثنا واصل ابن عبد الأعلى واصل ثقة مسلم ده أصحاب السنن الأربعة سكر ويتو حديثنسا قال حدثنا أسباب آه، أسباب ابن محمد شما ثقة ان كتب الستة سكر ويتو حديثنسا عن الأعمش شني سليمان ابن مهران الكوفي abu muawiya da jarir ibn abdulhamid da kuma asbab ibn muhammad su ukun ga su ne ɗaliban a'amash suka ruwaito ga a'amash shi kuwa ya ruwaito an abi zakwan kenan na samman shi ma abu salih thiqatun ne kutubu sita sun ruwaito hadisansa wa qala wasil wasil ibn abdul a'la kenan malamin abu dawud ne da ya ruwaito ga asbab an al-a'mash sai ce qala hudithu an abi salih to da ya ce hudithu an abi salih in ji a'mash kenan shine mai ruwaya ga abu salih saboda ka wasil da ya ce haddasa na wasil قال حدثنا أصباط عن الأعمش سيتي مي حدثت عن أبي صالح شي كان إيه كان إيه حدثت عن أبي صالح أما دا أبو بكر ابن أبي شيبة دا عثمان ابن أبي شيبة كو ننسو عن الأعمش عن أبي صالح أما شي واصل سيتي عن أعمش عن آه، أبي صالح عن الأعمش قال آه، آه، آه، حدثت عن أبي صالح قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا أثبات عن الأعمش فحدثت عن أبي صالح فشي أبو صالح ثم اتفقوا دق بعد أبو بكر ابن أبي شيبة ده عثمان ابن أبي شيبة ده واصل ابن عبد الأعلى duk sun daga Abu Salih sai wa an Abi Huraira isnadin guda uku ne saboda haka kowanne su yana tukewa ne ga abin na Amash eh, zuwa ga Abu Salih ga isnadin Abubakar kamar haka abu da ne ce haddasa abubakar ibn abi shayba eh, an abi muawiya ko a ce haddathana abu muawiya shine muhammad ibn hazim abdarir ko sai ce an al-a'mash an abi salih an abi huraira biyar kenan ko haka abubakar حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو معاوية سيتي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة شكو عثمان بن أبي شيبة دا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة شكو ما سيتي قال حدثنا أبو معاوية وجرير ولا أبو معاوية sai ya ƙara da ce haddasa abu mu'awiya sai ce wa jarir to da abu mu'awiya da jarir sai suka ce anil a'amash an abi salih an abi huraira bambancin usman ibn abi shayba da abubakar ibn ibn abi shayba qarin jarir ibn abd alhamid tare da abu mu'awiya ga isnadin usman ibn abi shayba to sai aka zo ga isnadi na uku wasil ibn abdul a'la da abu da da yake haddathana wasil ibn abdul a'la sai ce haddathana asbab Suku abubakar da usman ba su da asbab ba su karatu makaranta asbab da yake haddathana asbab sai ce an al-a'mash sai ce huddithu an abi salih an ga ko shi kaɗai ke da huddistu shi wasul ibn abdul a'la huddistu ana abi salih tukunna daga abu salih dukkan su gaba ɗaya sun ittifaki cewa babu wasu da tsakanin abu salih da abi huraira ne zakwan az-zayyat as-samman thiqatun ne kutubu sita sun wato hadisan sa ana abi huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu man nafasa an musulmin kurbatan duk wanda ya kwaranye nafasa bi ma'ana azala wanda ya kwaranye ya yaye kurbatan wata damuwa an Musulmin ga musulmi na kara ne ko kowane musulmi kenan dan uwanka ne na jini ba dan uwanka ba musulmin sakkwato musulmin zamfara ne kebbi ne neja lagos musulmin amerika ne musulmin ingila ne musulmin rashiya musulmin canada musulmin germany ne an musulmi da duka yaye ma musulmi kurbatan wani bakin ciki wata damuwa daya min kurabin duniya daga cikin bakan cikin duniya ka yaye mai Nafasallahu Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil to Allah subhanahu Ta'ala zai yaye ma wannan musulmi wata damuwa daga cikin damuwar ranar alkiyama a kwatanta a gani Wani amfanuwa wanda ya samu yayewan bakin ciki a ranar alkiyama ya cikin amfani sannan nan duniya ka ta samun addu'o'i na alkhairi ka ta samun yabo da jinjina wurin mutane kai wani na ai mutumin kwarai ne wani na ai duk damuwar da kake da in ka zo ka ganshi kenan ai ka kai karshen lamari ka samu wannan yabo daga yan uwanka mutane ka samu yabo daga wurin Allah sannan ranar lahira kuma Allah ya yi maka damuwar da kai ma kake ciki saboda ka bi umarnin Allah wurin yi wa musulmi damuwar da suke ciki a nan duniya sai mu wannan idan mukamin gwamnati gare ka mutum nawa ka yayi ma damuwa ta hanyar aikin gwamnatin kan mutum nawa ka yayi ma damuwa ya zo ma yana bidan admission alhali kana da iko samun mai admission ko yana neman appointment kana da iko kai magana a yi ka yi haka gama aiki ka yi da ta ce baka dafa kowa ba kamar yadda hausa ke cewa kowa baka dafa ba baka wa kowa ta hanya ba sai ka gama tukuna kai tada na sani tada na sani alhali lokaci ya riga ya wuce duk damar da Allah baka to kai amfani da wannan dama kafin kucewarta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wa faraba qabla shughlik kai amfani da dama lokacin da Allah ya baka kashin wannan lokacin ya wuce in muka sarauta gare ka me ka yi duk damar da ka samu in baka yi amfani da ita wasu ran sai ka yi da ka sani kurbatan bakin ciki ɗaya kina da kwanan yi ma mutum wa man yassara ala mu'sir wanda ya sawwaka ma mu'sirin wanda bai da shi yana cikin matsuwa to yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sauwaka mishi a duniya da kuma lahira nan ce rashi wani da irin rashin da yake ciki wa man satara ala muslim wanda ya suturce musulmi malamai sun ba da wannan wurin ma'anoni guda biyu ko dai tufafi ka ɗunka mai ya sa ka suturce mai gangan jiki kenan to kai kuwa satara eh, satara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah Allah zai maka sutura a nan duniya ya maka sutura kuma a lafiya yadda ka ɗunke ma wanda yake huntu tufafin yasa ka hidda shi daga huntanci to kai ma Allah zai hidda kai daga cikin huntanci na duniya da lahira wa man satara ala muslim wanda ya rufa musulmi asiri malamai sun fassara da haka Allah zai rufa mai asiri nan duniya ya rufa mai kuma asiri lahira rufin asiri ga abin da babu haddi a ciki daga cikin haddin ubangiji kuma ko akwai haddi bai kai ga alƙali ba to sai a rufa mai asiri sata ya yi maka an shi kayanka ke wani ka ji tsoron Allah ka bar sata ba ɗari a ƙwarai ta ka kawo 'yan kuɗi ka bashi ka ce don Allah dai ka ka je ka samu sana'ar da ka yi da jami'in abai da na sana'a ko kuwa sai kai shiga sata yana jami'in sana'a shi na sata zai sata tun da haina da ƙarfin sata a to in ko yana da jalli shi na da sana'a ka samu yan jallin da ka ba shi zai ka kama sana'a ke ne ko ka jawo shi ka ba shi sana'a din in ka ga cewa nan ba shi kuɗi kashe su zai yi to jawo su sace bakin sana'a ka haɗa shi da wani to ta sana'a kullum ana ba shi abinci wata kuma a biyan shi ka gani yana kuma sata kuma ka rufa mai asiri kenan baka je ka fallasa shi ba in ka fallasa shi din ba amfani ba za ka ci ba ka ma jawo ma kanka bala'i shi bai kuma dawowa gidanka fata amma sai ya yi ta maka ije don ya san ka riga ka gane shi saboda haka ije zai ta ma ai ta maka fata ba ka ja kanka bala'i ba don da ka rufa mai asiri fa shi nan wannan kes ɗin ya mutu duk wasu waɗanda ya san cewa miyagu ne masu zuwa sata wallahi shi na musu kashe ne kan wanda kuma zuwa gidan wani in na ji wallahi duk na ji an yi sata gidan nan wallahi sai kun gane kurin don mugu ya san makwancin mugu shi ke an gama da wannan kes shan giya yake yi ka je ka same shi ka yi nasiha ba shi ka fallasa shi ba ka rufa mai asiri kakka faɗa ma wani ma cewa wani giya suka sha alhali kuwa yake abin shi wani kunji kunji kunji ai riba yake abin nan cin hanci yake ansa alhali kuwa yake an san cin hancin ka ka rufa mai asiri ka yi mai nasiha kenan an wuce wurin in kai ne ma ya ansa cin hancin kakka faɗa ma kowa cewa ya anshe ka wani abu amma kan wani da ya ma bukatar na ba sai da ya anshe ka wani abu ko ya ce komi bai amsa garan ba cikin nan karuwa mai asiri faɗi cewa ya anshi cin hancin ba shi zai sa ya bacci an san cin hancin ba in ba barin zai yi ba Ha Salima in ya ji ma ana yayata wamma ya ce to na ci na an shi can duk wanda za ku waɗa muku sai ku waɗa mu to zai tsaka ba ka ƙara ma wuta abin nan kalanzir ba to saboda haka a rufa ma abin nan ne yan uwa asiri in wasu ne kaga suna shaye shayen su. kaka ce barin je faɗa ma 'yan sanda su zo su kan musu ba daidai ba ne haka nan ka rufa musu asiri ko dai ka bi su har gida bayan sun gama sun wace in sun ganka ma sun shiga tetayen su watakila suna ɗan ɓoɓɓoye makamansu da sauran abubuwansu ka yi awa baka gani ba ka wuce wanka Ko su ka bi su gidan shi ka je ka kira shi abin nan garka ka yi mai nasiha sai su ƙara ganin girmanka kuma addu'o'in da za ka yi musu na Allah ya raba su da wannan shaye-shaye na yiwa sai addu'a ta yin yin huwani amma ka tuna musu asiri ba bari za su waɗannan da za ka faɗa ma cewa ga su na shaye-shaye da su ake yi yawancin yan sandan da ke kama masu shaye-shaye an shi in sun ka an shi abin shaye shaye wa suka mayar da ma ina suka kaiwa ko sama ko ƙasa babu kaddina ta zuwa nan gidan yan sanda ka isko ga abin so kama na shaye shaye ga shi nan dai ba da yawa ne wanda ya wuce wuri ba a ɗibi na ɗiba a bar saura ce ga saura ga su da zuna an ka kamu saboda haka mu rufa mu kanmu asiri duk mugunyar ɗabi'ar da ka san mutum na yi musamman wanda ke a ɓoye to rufa mai asiri kai mai nasiha har in ya san tabbas ka gan shi to yi mai nasiha amma in ma bai san ka gan shi ba to kakka ma nuna ka san yana yi ƙyale shi ɗai ya ce mai ya Allah shirye shi in ku har ya ga cewa lallewa ne ya ganni to yi mai nasiha shi kenan sai ka rufa mai asiri ka ruha mai asiri sai Allah ruha maka asiri ranar lahira idan ya kasance laifi ya kai wurin 'yan sanda ne ko kuma ya kai ga alkali to wannan maganar rufin asiri bai taso ba ka ce ka ce Allah dai ku sake shi a rufa mai asiri a yi kaza a yi kaza a a zuwa abin da hukunci ya tanada a yi mai tunda al'amari ya riga ya bayyana wallahu fi auni bawa yana cikin Allah na cikin taimakon bawansa ma kana matukan wannan bawa nasa fi auni akhihi shi ko yana cikin taimakon nan uwansa ajifa kana taimakon wani to kanka ne kake taimaka ku tambayi waɗanda suka taimaka ma mutane wurin neman admission ne wurin ɗaukar nauyin registration ne na karatu da sauransu wurin neman musu aiki ne a lokacin da waɗannan da suka taimaka ma suka kai wasu matsayi shi ko wanga da ya taimaka musu yana nan zaune gida la yana cikin la hawla wala quwwata tambaye shi irin taimakon da suke yi mai a wannan lokacin saboda taimaka musu da ya yi can da aka yi to wasu ma ya mance da ya taɓa taimaka musu ma sai su zo su taimaka mai wurin da yake da tsananin bukata da ce wani ka gane ni ko bayan an gama komi da komai ce ban gane ka ba ina ka sani ina muka hadu aini ne wani da ka taɓa neman mu aiki wuri kaza da taimaka mai lokacin da bai da ikon taimaka ne makarsa addu'a ce fa za ka yi wa ɗan wanka da zaharar gai mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadisin muslim duk kana wa ɗan wanka addu'a zaharar gai inda dan uwanka nan bai nan to mala'iki ne zai zai tsaya duk abin da ka roƙa dan wannan naka sai ce wa laka bi misli zalik kai ma din za a yi maka irin wannan abin da ka roƙa ma dan uwanka ashe kanka ke dan kaka wa roƙo dan uwanka fa kake taimaka ma da addu'o'i addu'o'in da kai taimaka maka da shi in na neman tsari ne to kai kai ma din za a tsare ka irin yadda yake so a tsare dan uwanka in na neman alkhairi ne kai ma za a ma alkhairi yanda kake son awa dan uwanka alkhairi ashe kanka kake ba wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi قال Usman, an abi muawiya, لم يذكر عثمان ala أبي معاوية ومن يسر على مسلم وتشكي رواية bai an so ga mu'awiya. Ba ga جرير ba. malamansa guda biyu ne abu mu'awiya da kuma jarir ibn abdulhamid ko to ga riwayarsa ga abu mu'awiya bai ambaci wannan gaɓar ba wa man yassara ala mu'sirin wannan gaɓar ba ta cikin hadisin abu mu'awiya sai dai cikin jarir hadisin jarir ibn abdulhamid mun ji takatsantsan malaman hadisi ko wurin tantance lafazin da suka ji ga malami حدثنا محمد بن كثير شيني العبدي البصري ثقة من كتب الستة سورة حديثا قال أخبرنا أبو قال أخبرنا سفيان شيني ابن سعيد الثوري أنا أبي مالك شيني سعد ابن الطارق سعد بن الطارق ثقة من بخاري يروي حديثا تعليقا sai muslim da ashabu sunan al-arba'a an rabi'i ibn hirash shi ma rabi'i ibn hirash an huzaifa ko riwayatul sahabi an sahabi kenan an huzaifata ibn al-yaman radiyallahu anhu qala qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam cewa annabinku sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ma'rufin sadaqa duk alheri sadaka ce duk alherin da zaka wa dan uwanka to za a baka lada daidai da kayan sadaka alheri kuma yawa gare su in magana mai za zaka fada mai sadaka ruwa zaka taimaka mai ya sha an rubuta man sadaka kudin kabo-kabo za ka biya mai za shi makaranta bai da kudin kabo-kabo an rubuta ma da sadaka littafi za ka sai ka bashi bai da littafi an rubuta ma sadaka ka ɗauki nauyin karatun shi an rubuta ma sadaka duk alkhairin da za ka yi to sadaka za a rubuta maka alkhairin nan bai zuwa ga banza saboda ka in za ka yi to ka yi don Allah da zaran kai don Allah to za ka samu sakamako amma in ba don Allah ba to babu sakamako a wurin Allah in ka samu yabo ga mutane khalasi kenan Allah ba mu iko yi don Allah nan za mu dasa aya abinda da makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da na yi Allah ya fi muna kuma ya yi ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare